من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin jami'ar turmidi باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام wannan babu ne ke karantar da mu akan gaggauta yin sallah akan lokaci idan shugaba ya jinkirta ta akwai wasu daga shugabanni ba sa sallah akan lokaci sai lokacin da suka ga dama ko suna da uzurin da su suna ganin uziri ne ko kuma dai giyar mulki ne ya sa suke yi to annabi alaihi salatu wassalam ya umarci al'umma da su yi sallah akan lokaci mana ya ce na muhammad bin musa al-basri ya dangana isnadisa zuwa abdullahi bin samit daga abidarin radiyallahu an قال قال رسول الله sallallahu الله abu darin ya ce manzo tsira da mincin allah su tabbata a gare shi ya ce ya abadari ya kai abadar umara'un ya kunu na ba'adi yumitu na sala wasu shugabanni za a yi su bayana da suke kashe sallah wannan labari ne annabi yake bayarwa na abin da nan gaba zai faru bisa sanarwa da allah ya yi masa wannan ba ya nuna annabi ya san gaibu ba ne a'a Allah ya karantar da shi don ya sanar da al'umma abin da zai zo ya faru domin addinin ya zama cikakke bayan bayanan to ba za su ce wannan abin ya rikice to ba a san me za a yi ba to wasu shugabanni suna kashe sallah fa salli salata li waqtiha kai ka sallaci sallah akan lokacinta wa in sallaita li waqtiha idan ka yi sallah akan lokacinta kanat laka nafila sai wannan sallar da kai da su ta zama ka nafila lokaci na yi sai kai ka tashi kai sallah a daidai lokaci in suka jinkirta lokaci ya wuce suka tashi suka yi a ce ko suna mitin ko sun shagaltu ko suna wani bikinsu ne to lokacin da za su yi ma ka yi sallah din tare da su don kada ka je kai bara ka yi ba ka riga ka yi su yi gaba da kai ko su musguna maka to wannan da za ka yi da su ɗin za ta zama na fila gare ka wa illa idan ba haka ba kun taɓa da akirasta salatar wato ka zamanto ka kiyaye sallarka ka kubutar da ita wannan malayin ce wa filbabi an abdullahi bin mas'udi na Uba da Bani samit daga abdullahi dan mas'ud da Uba da dan samit ah, an samu hadisin malam ya ce hadithi ne wanda yake hasanun wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa haka abu dawud a cikin sunan nashi da ibn maja da imamu ahmad wannan shine maganar mafi yawan malamai sun tafi akan haka yastahibuna an yusalli ar-rajulu liwaqtiha wato limiqatiha suna son mutum ya yayi sallah akan lokaci idan akharaha al-imamu idan shugaba ya jinkirta thumma yusalli ma al-imami sannan ya yi sallah tare da imam was salatu hiya maktuba inda aksar ahal ilim sallar ita ce almaktuba ake nufi sallah farilla amma wata nafila ce wannan nafila ne koyaushe a yi in an jinkirta ku jinkirta in an gaggawa ku yi gaggawa amma farilla da allah sanya musu lokaci to sai dai a yi sallansu a kan lokacin ba a jikirta su ba malam ibn sayidin nasu yake cewa imatatu haɗin nan ma'ana ikhrajuha an waqtiha fitar da sallah a lokacinta hatta ya kuna kalmayitin ladhi la sai zama kamar mamaci da bayi da rai sallah ma ruhin ne shine yi sallah akan lokaci da tsoron Allah sai annabi ya ce wato wannan zai zama in ka yi sallah tare da su za ta zama nafila gare ka ai ziyarar fil amali wa ƙari ne za ka samu a cikin ladanka wannan babin kuma ne yace babu ma a fi nawmi anis sala babin da yake magana game da idan mutum yayi bacci daga barin yin sallah malam yace daga ba daga hamad ɗan zaidu ya dangana shi wato zuwa abi qatada al-ansari radiyallahu anhu qala abu qatada yace zakaru lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam a anis sala mutane sun ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato kokinsu na cewa suna bacci gabarin sallah mutum bai sani ba bacci na ɗaukansa sai ya tashi an raga an yi sallah ko lokaci ya wuce faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa fi nomi tafritun wato babu jinkiri babu sakaci a bacci mutumin da bacci ya ɗauke shi bai tashi ya yi sallah akan lokaci ba ba za a ce yana da sakaci ba innamat tafritu fil yaqadha sakaci na kasancewa ne a bacci wato a ido biyu ba a bacci ba a farke mutum yana ji yana gani sai ya ce ya shagaltu da wani abu har lokacin sallah ya wuce to wannan shine sakaci fa idza nasiya ahadukum as-salata idan ɗayan ku ya manta sallah aw nama anha ko ya bacci gabarinta fal yusalliha idza dhakaraha idan ya tuna da ita sai ya sallace ta wannan imam abu dawo da nasari sun kawo shi kuma hadisi ne mai inganci wannan ma babu ne ma ja a fin naumi an sala shi ma na bacci ne game da yin sallah wannan da muka karanta eh, na bacci ne to amma wannan din firrajuli yansa asala mutumin da yake manta sallah idan ya manta sallah ya zai yi malam ce daga kutaiba daga bishir dan mu'ad ya dangana hadisin zuwa ga anas da malikin a radiyallahu an ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya salata falyusalliha idza zakaraha idan mutum ya manta sallah ya sallace ta idan ya tuna da ita a ɗaya lafazin ya ce man nama an salati aw nasiyaha duk mutumin da ya bacci gabarin salla ko ya manta to in ya tuna da ita ya sallace ta to yaje za sallace ta insha Allah za mu ji a darasi na gaba Allah ya datar da mu ga shirin manzo sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah